قال الإمام ابن القيم الرابعة والثلاثون فائدة تا تلاتين دا هدو دقشن فائدو جن ذكر أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى للي دوما أتكن أنبتن الله تبارك وند البركة تثبت أجريش وتعالى قمي لوكك يوجب الأمانة تو ينا كاو wannan ambatan Allah da mutum zai riƙa yi to yujibul amana yana kawo kariya min nisyanihi daga mantawarsa allazi huwa sababu shaqa'il abdi wadda kuma manta Allah da mutum zai riƙa yi shine asalin taɗewar mutum bawan Allah fi ma'ashihi a rayuwarshi ta duniya mutumin da ya manta da Allah a duniyarsa to ya halaka ya taɓi wa ma'adihi da kuma makomarsa lahira idan mutum ya manta da Allah baya tuna Allah a duniya da lahira ya taɓe in kana neman halakakke kana neman taɓaɓɓe kana neman wanda ya asara to in ka samu wanda bai tuna Allah shi kenan ya halaka duniya da lahira to tuna Allah ambatan Allah yawan ambatan Allah yana ba mutum kariya ba zai manta Allah ba mun gane a fa inna nisyanar rabbi subhanahu wa ta'ala yujibu nisyana nafsihi sannan wa masalihiha sannan manta Allah subhanahu wata'ala na jawo na nafsihi mutum ya manta da kanshi idan mutum ya manta da Allah to zai manta da kansa wa masalihiha sannan kuma zai manta da maslahar rayuwarsa me yake bukata me ya kamata ya kansa. a duniya ma sai kaga mutumin da bai damu da Allah ba mutumin da ba ruwan shi da Allah sai ka ga hatta kansa lafiyar jikin shi ma bai damu da ita ba tsaftar jikinsa ma ba zai damu da ita ba yanzu ɗazu nake cin wasu yara na ce gayin da da na sani ne gayin da yan shekaru kamar ashirin da suka wuce zuwa ashirin da biyar gayin da to tsafta aka san su da ita to amma gayin yanzu su kuma su ne kazamai. gayan da aka ce na gayu ne da masu disku ko ɗakin su kaje sai kaga sun tsara shi ga wasu irin fitullu nan an ta sa masu irin ƙanana ƙananan gulab ɗin nan masu ɗaya ya kunna shi ɗaya ya mutu ɗaya ya kunna shi ɗaya mutu irin masu tudiyo amma gayin yanzu sai su kwana biyar ba su yi wanka ba yana cikin gayu <laughs> wasu ma su fi sati saboda me nisiyanullahi ta'ala sun manta da Allah sai Allah ya sa suka manta da kansu suka manta da mafalih na rayuwarsu an ka kira su kai musu nasiya akan su riƙa karatu sun ma manta rayuwar duniyar ma ba in ka tambaye su kace nan da shekara biyar kai yanzu da kaɗo wannan rayuwar kake ma ka shaye-shaye miyagun ɗabi'u abubuwa marasa kyau shekara biyar tsakaninka da Allah me kake son ka zama shekara biyar nan da shekara biyar kana tsammanin me mako maka a rayuwa a ƙara shekara goma ka ci gaba da wannan matsayin da kake ciki tsakaninka da Allah nan da shekara goma me makoma rayuwarka me kake tsammanin zaka zama kaga nasiya nafsahu sannan wa nasiya masalih nafsihi ya manta da kansa ya manta da me zai iya gyara masa rayuwarsa ya ji dadin ma duniya balle kuma a je lahira saboda ya manta da Allah baya ambatan Allah amma duk wanda Allah ya azurta shi da ambatansa ambatansa ko dai na karatu ambatansa na kiyaye ibadarsa ambatansa na zikirinsa da baki ambatansa na tsara dokokinsa to za ka ga Allah ta'ala ya tsara mutum hatta rayuwar shi ta tafi a tsari mutumin da zai iya tashi ya maka kiyamun laili mutumin da za ka ga ya iya tashi a yi sallar asuba da shi a cikin salatul jama'a Allah zai tsare shi da wuya ka bai da tsari a rayuwa ba zai alkawari da kai ya saba ba saboda bai saba ma Allah alkawarin da ya ma Allah ba ba za ka ba shi amana ya ci ba ba za a ba shi shugabanci a gahar gido ba ku kike wannan sirrin ba yadda za a yi mutum yana kiyamun laili ya iya tashi ya rika sallar asubahi sannan ka ce ba za ka ga rayuwar shi na tafiya daidai ba ba zai yiwu ba Allah ba azzalimi bane da zawul ihsani illa al ihsan sakamakon kyautatawa shine kyautatawa idan ka kyautata ka bi Allah sai Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da kai ya dora ka la nahdiyannahum subulana kenan sai yau allazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana duk abin da zaka yi sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka akai yanzu akwai mutanen da kake ganin su irin waɗannan mutanen sai kaga ba ilimi suke da shi mai yawa ba amma sun rike Allah akwai mutumin da da ka keɓe tsakaninka da shi keɓe ka ga yadda yake biyayya ga Allah sai ka ya tashi to shi yasa idan ya fito a waje a rayuwa sai ga rayuwar shi ta bambanta da taka saboda sakamakon wannan ibadar da yake ma Allah da yawan ambatan Allah da yake mun gane to shine sai ce qala Allah ta'ala Allah ya ce wala takunu nasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun wala takunu kada ku zamo kallazina nasullaha kaman waɗanda suka manta da Allah ba su ambatan Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su basu ma san kansu ba basu san me zai amfane su ba ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai fasikai masu saban Allah masu bayyana sabo balo balo su ne alfasiqun alfasiqa to ka gani wa idza nasiya al-abdu nafsahu idan bawa ya manta da kansa a arada an masalihiha to za ka ga ya kau da kai game da abin da zai gyara ma kan nasa da shi wa nasiha kuma ya manta da masalih abubuwan da su ne gyaran kansa wa shtaghala anha sai ka ya shagalta ya bar kan nasa ma fa halakat wa fasadat wala budda shikenan fa halakat sai kansa ya halaka wa fasadat kuma kansa ya lalace wala budda babu makawa sai haka ta faru da shi shi yasa duk damuwar da mutum ya shiga da rashin tsari inda yana ambatan Allah kuma yana tsara dokokin Allah Allah zai fitar da shi ba yadda za ka yi kana bin Allah Allah ya kulle maka kofa kullum ka zo kofa Allah za ka same ta a buɗe shi sa mutanen da kullun za su zo su yi ta damun ka su ba su san halin da suke ciki ba su ba su gane ma me wallahi mutum ya je tambayi kansa in dai kana bin Allah Allah ba zai Allah ba zai walakanta ka ba ba zai saka ka shiga ruɗu ba Shi Allah ba ka mafita kamar lahu zar'un malam ya ce kamar misalin mutumin da yake da shuka ne au bustanin ko kuma wata gona au mashiyatun ko kuma yana da wasu bisashe dabbobi au ghairu zalika ko kuma makamancin haka mimma salahuhu wanda gyaran wannan abun nasa wa falahuhu da cin nasarar sa bi ta'ahudihi wal qiyami alaihi yana tabbata ne ta hanyar bi ta'ahudi idan ana kula da abu. idan kana da dabbobi ko kana da gona da kai shuka a ciki me kake yi kullum sai ka je ka rika duba me suke ciki ku je ku samu masu gidan gona wanda suke ko wanda kila wasu ku akwai masu gidan gona a cikin ku ya suke yi sai ka ga babban mutum babban mutum soja ne ko wani babban mai kuɗi ko wani babban ma'aikacin gwamnati kullum ya dawo ofis ya je gonar shi domin ya je ya duba ya duba 'yan tsakinsa har ma sun san shi in kaji ne da ya shigo kawai za ka ga sun taso sun biyo shi ta'ahud ya je na duba waye a cikin su bai da lafiya waye ke da matsala amma in ya kyale bai duba fa shi kenan fa ahmalahu to amma in aka yi rashin sa'a sai ya sakaci ya kyala wannan abin nasa wanda siyahu ya manta da shi washtaghala anhu bi ghairihi ya shagalta ya bar wannan abin ya kula da wani abu can daban wa bayya masalihahu ya tozarta abubuwan da za su gyara wannan abun fa innahu yasudu wala budda wallahi dole wannan abun zai lalace babu makawa haka ne ko ba haka bane wata rana zai zo ya tarar da gonan nan Kina wani abu ya same ta kila ta cika da ciyayi ta ya zama kawai kurin daji ta tashi daga gona ta zama daji saboda ba a kula da ita babu ta'ahudi هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه هذا ون ما إمكان قيام غيره مقامه فيه تارد شيوا ون أبن زي يتأيوا fa ون فكيف الظن بفساد نفسه to me kake tsammani idan aka ce lalacewar mutum ne shi kan kansa kare idan mutum ya rasa gonan nan ai zai iya kuma kama wani abu yayi ko to amma idan shi mutum din ne ya lalacen to ya zai ya za a samo shi shi ya lalace da kanshi ba gonar shi ta lalace ba waccan gonar shi ce ta lalace zai iya kama wata yayi to amma in shi ya lalace to me kake tsammanin kuma zai faru فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها تونيكي تمان دلالة شي وهلاكها هذا هلاك كنسا وشقائها هذا كما تابي وكنسة إذا أهملها اذا يسكتي دا كناسة ونسيها كما يبن كنشي واشتغل أم مصالحها كما يشغل تيك أبن بذي جاغ كنسة دشي وأطل مراعاتها سننكما وأطل مراعاتها سننكما يا tozarta kula da wannan mura'a ba ba jam'i ne mufradi ne mura'a ra'a yura'i mura'atun masdari ne saboda haka wa abbala mura'ataha sannan ya tozarta kula da wannan kan nasa wa tarqa qiyama alaiha kuma ya ki ya tsayu akan wannan ran nasa bima ha da abin da zai gyara ran san da shi fama shi ita min fasadin Wahalakin wahaibatin wa khaibatin wa hirmanin yace duk abin da ga dama ka danganta zuwa ga wannan mutumin da ya halakar da kansa min fasadin na banna wahalakin da halaka wa khaibatin da taɓewa wa hirmanin da kuma hana shi samun jin daɗin rayuwar duniya da ta lahira duk ka danganta masa وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا wannan shine wanda al'amarinsa gabaki ɗaya zama gabaki ɗayansa furutan sakaci da lalacewa fansarata alaihi amruhu sai al'amarinsa ya lalace masa wa ba'at masalihuhu sannan duk abin da zai gyara masa al'amarinsa shi ma ya tozarta وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك فنندس سبب ينكي واتقان سدى الله سكتبت أجريشي فنندس سبب الخيبة تأيوة سكتبت أجريشي والهلاك فنندس سبب هلاك سكتبت أجريشي إن من نمتم نيجاو مسني سبو دمان تار فنسيانهم للرب موت قلوبهم وليس لهم حين النشور نشور haka haka haka liban mulkayyim a wani baitin sai ya ce a gani ko sabubban lalace wasu shi ne ne shi ne mautu kulubihim zukatansu suka manta sun manta da kawunansu zukatansu sun mutu ba su ambatan Allah fa laysa lahum hina nushuri nushuru a lokacin da za a tayar da mutane su ba za su tashi ba domin halakaku ne su wala sabila ila al min zalika malam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya ce mana wallahi babu hanyar da mutum zai kubuta daga waccan halakar illa bi dawami zikrillahi ta'ala ba ce sai dawwama ta hanyar ambatan Allah madaukakin sarki mutum ya zama kullun cikin tuna Allah yake ya tuna shi da umarninsa ya tuna shi da haninsa ya tuna shi da ambatansa da baki ya tuna shi da ambatan shi a cikin zuciya wallahi bihi sannan ko mutum ya rika furta ambatan Allah shine Allahaci. wa Allah ya zala lisanu ghadban bihi sannan kada ya bari zu harshen shi ya bushe ba da ambatan Allah ba kullum ya zama cikin ambatan Allah yake wa walla yatawalla manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha sannan kuma ya kasance zikirin Allah ya zama shine ke jibintar matsayin rayuwarsa wadda ba yi ba ba makawa yana da bukatarta wa manzilata ihi kuma ya zama shine matsayin rayuwarsa abincin da zai rika ci shine gida alladhi idza faqadahu da jismu wa halaka wanda idan ya rasa abinci mai jikinsa zai yi fasa da jismuhu jikinsa zai lalace wa halaka kuma ya halaka ko ba bane mutumin da ya daina cin abinci ba halaka zai yi ba wa bi manzilatil ma'i inda shiddatil atashi sannan ya mai da zikirin Allah ya zama masa shine ruwa inda shiddatil atashi a lokacin da yake tsananin kishi wa bi manzilatil libasi sannan kuma ya mai da shi shine tufafinsa fil harri a lokacin zafi ai akwai kayan zafi ko sarabi la tuqikum tuqikum al harra wa sarabi la tuqikum ba'asakum sarabi la tuqikum al harra akwai wandunan da kuke sa wanda suke kare muku rana suke kare muku zafi wa sarabi la taqikum ba'sakum sannan kuma akwai kayayyakin da kuke sawa wandunan da kuke sa taqikum ba'sakum wanda suke tsare ku a cikin tsananin yaki silace ce da Allah ne saukar da su والبرد ده لوكة تنسني